البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا فاغفر لنا قالوا يا فلما دخلوا على يوسف آوى قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء الشيطان بيني من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallacin na sahabbai cikin wannan shiya ta nasarawa birnin kabi ta dikwatar kebin najeriya domin mai bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na 20 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin tara ga wata uku miladiya 2026 insha Allahu karatunmu zai fara daga inda muka tsaya jiya jiya kun ji abin da ya faru Allah ya ba mu kista cewa dai ɗan wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam sun hito daga birni sun to kasar masar sun hito ƙauyen su kana'an sun shigo garin masar bisa ga ganewar da suka wa dan uwansu kuma yace ce a zo mai da 'yan uwa kuma da suka shigo fada ya zaunar da mahaifin nan guda biyu bisa ga kujerar shi ta mulki akan ganin kwarjinin da aka na daukakan mulki suka fadi kasa suna sujala gare shi gani irin sadar da Allah ya mai zaman su mahaifin ne bai hana su girmama shi ashe shi mai mulki ko da kana gaban su da shekaru ko da wani abu da Allah ya baka Allah yana son ka girmama shi gaba annabi shi da mata shi sun ka yaro amma sai ga sun fadi kasa suna sujada ta girmama ta so ban girma gare shi saboda sun ga Allah ya daga darajar shi yayin bashi mulki don haka fara ke girmama shi ake yi ƙarhinsa yana gaban kowa in ban da na Allah yanzu wannan kisa ta ba mu damar gane cewa ko ka haifi mutum ya zama fasara ke sai ka yi a hankali ko kai kan zaɓi mutum in ka da kan zaɓe shi ya zama fasara ke sai ka bi a hankali yanzu ya haita zama ordinary abokinka ya zama abokinka wuri yanzu kuma jagoran za ka ci gaba da mutum tashi. ka sani irin kalmomin da za ka faɗa mai da irin kuma lokacin da ya kamata ka zo mai shi ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya faɗa ma babansa cewa baba wannan shi ne masarar mafarki na wanda ne gani ina yaro ne gaya maka cewa na ga rana da wata da tauraro goma sha ɗaya suna sujada da linkacce in boye to na gane wanga shi ne fasara wannan mafarki yau ga ka da kai da yan uwana kun faɗi karkashi na kuna yi min ijada ta bai girma ta gaison girma a lokacin su ba haramta wannan abin in Allah bai haramta abu ba ya zama harami duk abinda yadda duka kalli abu mara kyau Allah bai banna shi bayana na matsayi ne mai kyau kuma in Allah haramta abu duk da ka gani ne mai kyau kuma shi kenan ya lalace ya zama lalatacce ya da kyau a cikin addini mun mu haramta burhani zo Allah ya ce ma jabir dan abdullahi da ya zo ya mai ya dawo ya gurfana ya ce mai mahaza ya ta jabir ta mu'azu ya ce bi an fi faruwa da ya ta yi wallahi amma manzo na je manna ka haka haka kai da manyan mutane ya ce la yasulu lana hal ba ya dacewa da law kuntu amiran ahadan an yazida li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhan haqqihi alayha da ina ba wani murje gurfa na mun da na ce mace ta gurfa na mun miji saboda girman haƙƙin da har da miji da akan amma wannan ba addini ba ne ya ja abin da aka bautar da mu da shi cikin gaisuwa sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ranka da ina kwana ko mama ina kwana ko baba ina kwana shi a addini amma dai gaisuwa assalamu alaikum to ne nan yake gaya muna yake ji a cikar a hasanar lahubi hakika Allah ya kyauta sami lokacin da ya hitar da ni daga kurku kuma ga shi ya kyauta sami ya zo min da ku daga ƙauye yau a shi an zartaro mini ku gaba ɗau Allah ya haɗa ni da ku wannan ba ƙaramin kyauta ba in ba da an da zaga shekaru bai ni wa bai bayan shekaru ya shi shi ta azawa tsakanina da yawa uwa na abokan haihuwa kaga nan ya amshi dan wani abin da ya faru saboda an batun ni'ima bayan abin da ya faru na mihina don saboda aka yi da shi ne nan ta faɗa musu Allah ya yi mana dukkan abin da ya kamata saboda bayan shi ya shi su da adawa tsakanin yan uwa na yau gashi Allah ya haɗa mu ba mu ba. inna rabbi latifun ubangiji na mai tausayin tasarrufi cikin bayin ta lima ya aikata abin da ya so lokacin da ya so wa inda kuma lalle shi Allah huwa al-alimul hakim shi ne masani ga talikanta al-hakim mai gwanin tafi sun yi cikin sanawoyi malaman tafsiri suka ce inna ya abu ba alaihi salam shi annabi ya abu ba amincin Allah ya tabbata a gare shi akama ma yusuf bi misr 24 sanatan da suka aka dauko su da kauye annabi ya kuma yi shekara 24 yana tare da annabi yusuf radiyallahu anhu summa mata daga baya sai Allah ya mishi rasuwa bayan shekara 24 a kasar Masar wa kana kada ausa an yudfana bi shari ila jambi abi yi yayi wasiya cewa duk lokacin da ya rasu a kai shi kusa da baban babansa annabi haɗa alaihi salamu a turbe shi a wannan addinin su bai hana ba yana yi wa a wannan lokacin ba saukar da hali ba amma annabi ya ce na hannu ba sharar anbiya mu taron annabawa ba a daukan mu zuwa wani gari inda muka rasu nan da ake turbe kaga yana yi wa an saukar da hukunci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi yana yi wani a shafi wasu annabawa ko kuma da kista ta cewa ya yi ya a kai shi shan bata inganta ba biyu yana ya dauka shi ne aka tafa maza yusuf bilafi da baban yadda su sai yusuf ya tafi da kanta wadda fannin buɗe mata kuma ya biya turbu ya can a sha sun malamma da da ya dawo ila misira zuwa masar asha ba da hu ba da abin talata wa ishirin na sana'a bayan rasuwar babansa annabi abubu shi su shi kuma yi shekara 23 falon matan ma'amuru lokacin da ya ta al'amarin ya ci ta namun yiwa alima ya sa an da hula ya dumu da tabbatar da yanzu lokaci ya ga alamu an bayyana mai alamun rasuwa annabawa ana yi musu kwan mutuwa su gare su amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sanarwar rasuwa ta gare shi a cikin izaja a nasarullahi lahiwar fadu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أبوابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا من ni an buɗe makka da musulunci kaga mutane na ta shigowa addini jama'a jama'a daban daban ka gama ɗinkin da Allah ya dora yanzu abin da ya kamata a sabbi bi hamdi wasu daga astaghfiru ka ci gaba da tsarkake ubangiji ka tare da gode mashi akan abin da ya ma kai ne shugaban talibai gaba daya kai ne shugaban manzanni kai ne annabi da daga dare ka ba a tashi da annabi kai ranar tashi alkiyama kai ne farkon mai kofa mai kofa kofa aljanna kai ne farkon wanda kafa za ta buɗe iso ranar tashi alkiyama ya ce tura waɗannan ni'imomi ka tsarkake ubangiji ka daga bari abokin hali saboda bilan lada tasbihin mu'minai da annabawa na bilan lada shi ne ke bi hamdu ka tare da godin ka aka abin da ma mu gana, kana fara lalle shi mai gafara ne gare ka to shi ne shi ma ya ga alamun lokacin mutuwar gari ta kan nafsu ila mulki gari sai dai rayuwar sai ta ta dora kwadai zuwa ga mulki madawami alkhalidi wa madawami wa ishtaka ila liqa illahi ya dora kwadayin Shida. shi da Allah wa ila aba ya dora kwadayin Shida. shi da mahaifansa as-salihi na malagarta Ibrahim wa Ishaq wa sune annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub fa qala sayyidi ubangiji رب قد آتيتني من الملك قد آتيتني من الملك وعلمتني من توفني مسلما وألحقني بالصالحين شدع الذي يوسف عليه الصلاة والسلام ويجع لوك شنت يا إسيال لتشد ربي يا أبي قد آتيتني من المسلمين الله كابا لمن أي a dai والجاه والسلطان أنا الدنيا كابا jaha كابا sultan anan ka ba ni nan da zalika min ni'imar duniya waɗanda duka ni'imomi ne suka shafi al'amarin zaman duniya wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma Allah ka sanar da ni ta'birur ru'ya ay allamtani tafsir ru'ya kuma ka sanar da ni fassara mafarkai wanda da wannan fassara ta zama tafsir ne cikin matsala zuwa da kuka ba zalika min ni'matil wannan ta kuma ni ni'ima ta sani wanda Allah yi ne fadirar samawa wal ard ma'ana ya mubbi as-samawati ya wanda ya kada hadisin kamar guda bakwai wal ard da kasa alaƙar misali tarihi ba bisa ga wani misali wanda ya gabata bai Allah bai koya ga kowa ba haka kawai kudura su sassa ya halittu sammai bai taɓa jin labarin su ba saboda a wannan lokacin ba wani mutai shi bale a ce wani ya aiki ya kula. haka ɗai ya tsaga ba tare da ya kurkuri wani ba ya sa yi mafadin mai ƙagawa ya an ta wani ya ubangiji nan da ya san mai guda bakwai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya ga kowa ba an wani kai ne majalarci al'amari ai an ta ya rabbi mutawalli umuri wa shu'uni igare ya Allah kai ne majalarci al'amurra na cikin al'amuran gidajen guda duniya da lahira ina roƙonka yau tawaffani musulmin ka karbi rayuwa ta ina musulmi wa alhikimi da da kari kan da ni ga managartan bayi izinni ilaika ilai ka ka karbe ni ta musulmi wa bi alli hakim salihin ka da faduwa ta ga managartan bayi da an gaba gare ni aka ce ta hana ila ya ƙasa ya ka ya ka dan da kanta da ubangiji ta an yi hafaza alaihi islamu Allah ya kai mai musulunci nayi hatta ya mutu alaihi hatta ya mutu kan musulunci wa ilahuna in ta haƙƙi safi yusuf sadiq nan kisa annabi yusuf mai gaskiya ta kare sun ma yafi a ta'akibu ba da zalika bi kamatin burhani ala sunnati nubuwati muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma nan gaba za a yi ta'akibi da dalilan da ke gwada gaskiya annabi muhammad manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ذلك من أنفسهم cikin sarki subhanahu wa ta'ala da ya ce ma annabi Muhammad zalika min anba'i kai waɗanda labarun da kajiya na Yusuf alaihi salatu wa salam tun daga muhallinsa har abubuwan da suka biyo baya suna daga cikin labaru gaibi waɗanda ba ka da sani allazi aka bar naka an waɗanda muka baka labari da duk Muhammad ya kai Muhammad من أمر يوسف والتسلي ما قال لك الأمر عن نبي يوسف للتسلي من الأخبار المكيفة التي لم تكن تعلمها لا بروني نفسكي كتفني وكتان كان أعلم الأخبار وهي دوار وإنما نعلمك نحن بها على أبلج وجهك وعدك تصميمك من ثلاثة كيوة لن نعبرون bisa ga mafi kai masu fuska labarin ingantacce da babu ƙarya kuma bisa da tsarin bai hitar da labarin faro-faro a fahimce shi ni ya zahara a saboda gaskiya ka ta bayyana fi awar yin da'awar da kake kai manzo Allah ne wanda duk ba manzo bai san iri waɗanda labarai shi ne Allah ya ce ma kun ba ka zaune cikin in ajama'u amrahu lokacin da suka haɗa? tunanin a yi da tahamaru ala hasiri lokacin da mutum din su ya haɗu akan haɗe kai akan halaka ɗan uwan ba ka da labari labarin wannan ko ba ka tare da wa ajama ku amrahu suka haɗa kansu ala ilqa'ihi fil jubbi akan jefa cikin rijiya wa hum hatalu da suna dubaru daban-daban kai ba ka nan lokacin na wayan furu na biyu suna yi makirci game da za su karbi yusuf wa bi addini suna kulla dubarun da za su samu cin nasarar baban biyu da sila kuma an da ya saki yusuf tare da su duka waɗanda abubuwa ne da aka yi baka ne fa in na tara muhammadu lam tu shahidukum ba ka halarci su ba hatta ta kifa ala haƙiƙa su da sabarai ka samu tsayi akan gaskiyar wanda ke sa وإنما جاءتك بوحي من العليم الخبير لسا من تازو مكاني بدا مكاني إنما بعد بعد الله يرشيكما وما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله ملوك كنت يا على ما النبي عليه السلام wannan nima ce an kai masa ba ta zama mu'jiza da shi a gane zuwa shi manzon Allah ba wanda zai isa kan labarin da kwarta hulla sai wanda Allah ya mawaye aka faɗa mai an yi ma nima wannan ya tabbatar da zaman ka ba annabi ya tabbatar da zaman ka manzon Allah shi ya sa ka samu labarin da suka fi kuma an ba ka labari wannan abin da faru ga annabi saboda kai ka sani ko abin da ya same ka ya sami na gabanin ka da jarrabawa mai wahala wahala an ce an saukar mai wa ta kamar yadda muka faɗa farkon sura lokacin da abu talib a rasu sannan kuma ka khadija ta rasu aka sa su gudu ba a tsaye ba a tsaye da musu shekara uku ba abin da komai da su lokacin nan ne Allah ya sauke mai sura saboda ta hankurar da shi zali abin ya faru da wasu ta gehen yan uwa shi Da wani dan uwan su can ta ji abin da yan ne sun kai mashi to shi na Allah ya ce mai sannan ka sani kuma duk kokari ka wa ma aka sarun nasu walau harafta da ne a ce hadihi tasmiyatun lil nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma nauyi ne na hankurarwa da annabi ai ne sa aka sarun kalbi mafi yawan mutane ba su kasance ba Wa harasta ala ala'imani ko da ta yi kwaɗayi bisa ga imanin su wa ba na da ka kai wasu ɗafin irshadihi ka shiryar da su a kan hanya majalisa ba su kasance kuma sabbiki na da su kasance masu gaskata ka ba bi tasmini adadin kufuri saboda dogewarsu da ƙaramin ƙarfin zaman kafirci a cikin zukata الله يجزي وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين الله يجزي النبي كما وما تسألهم عليه من أجر باوتا إجارة في كتابة سؤال كان يدور من سابقا وما تسألهم منه على هذا النسخ والدعاء الى الخير والرشد أجرتهم باقة تنبيه سورة الجنة في تلاوته عليه وجه كرم تونا القران يا كان don haka ba wani abu na kan aza musu na nauyi ba bale a ce shi hana musu gane in huwa shi alqur'ani bai kasance ba illa zikirun ba cewa wata zikirun da tunatarwa ne alamin da ta kai ma hadar qur'ani illa ila sama cewa ya ne kawai da tunatarwa ga kai wa anta la tahdumu fi tilawati alayhi ma la ba ta neman wata dukiya akan karanta shi gare su falau kanu kala da sun kasance masu hankali da kabilu da sun karbai walan ya tama da wa'ala da gari da ba su doge akan abin da a da karkacewa daga barin hanya amma Allah bai yi sarrafin wannan fahimta ba shi annabi aka ce a haka ma hankuran da shi ake yi da daban Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun ubangiji ya ce wa ka'ayyin so da yawa ai kan min al'ayat to da ake samun wasu ayoyi wato wal alama da wasu alamomi addalati ala wujudi Allah jalla wa ala an ke gwada samuwar Allah madaukakin sarki wa wadaniyar kuma da ke gwada kadai sarki alka'ida ce waɗannan ayoyi da aka santattu cikin samawa da cikin samai kamar irin su da wata ai rana da wata suna gwada suna da mai mai gudanar da su suna cikin manyan alamomi Allah ya ce min ayatin kalqi samawati wal ardi wa ikhtilafu wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil 'alamin wani da ake gane Allah da su gane da bunƙasa sa da kadai kalkus samawa ya halittu kamar shi kadai ya tsayar da su ba shi Wani arzi da halittar ƙasa ga ta nan gudan shirki ka yawo sai ka da zuba ka gani ya ka za ka tabbata maka ba aikin na adam ba wani bangare na ta zuwa wani bangare na ta ruwaye wani bangare na ta ƙasa wani bangare ya shi wani bangare ta tuwa gudan shi ka yawa da sai ka ba ka tsari alama ce man ya cewa ba aikin na adam ba ya ce wakil lafi na cikin alwani da kuma sun sabawa yaren yaren ya yi daban-daban in ka ji wani yana yare sai ka za ka yi ta mamaki yadda haka ko koshi ne daina wato wato wato wato wato <laughs> sai ka yi ta mamaki sai ka ji kamar sai ba abin da wani amma sai ka ga wani amsa mai da irin waɗannan kalimomi shi ne Allah ya ce wasu fila an fi na cikin su da saba halittan ku da launin dukkan ku an yi su daban daban waɗanda jajaye waɗanda farare waɗanda baƙaƙe wanda fari wanda wankan tarwada Allah ya yi ku daban daban Allah ya ce na fi zalika la ayatin lil alamin alamomi ne mabayyana ga gane kudurar Allah da kuma kasancewa akwai shi kuma gaskiya ne kuma yana da kamalar kudura amma da alimi da kamalar bai a can kasan qur'ani dai mun Allah ya ce min ayatihi al-layl wan nahar wash shams wal qamar wa min ayatihi al-layl wan nahar wash shams wal qamar na'am la tasjudu lish shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أشان الله شعر من آياته في علامة من آيات بكي قدعي كما سبالة بمكافة وأتوا الشمس والقمر دليل wa tuwal wal qamar da rana da wata waɗanda suna gwada kamala sai da ne ya tura rufe duniya a rasa ina ya fito in an ga tashi da yadda shi kuma sai ya wuce a rasa ina ya shiga an ta yadda sannan alamomi waɗanda ke nuni ala wujudin lahi jalla wa la wa hadaniyar alka'ida waɗanda ke zama cikin sama cikin samawa cikin samawa da kasa ka shamsu wal kamar kamar irin rana da wata wal nujumi da taurari wal jibali da ruwar wasu wal bihari da gulabe wal ashjari da ikatuwa duk suna bada kamala wasa'ir ma fi jima min al ajaib da saura abin da a cikin daga abubuwan ban mamaki dama wani malami ya ce fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai Allah yana da alama ta riko da su aka gane shi kadai kan ka ɗauki duk manya ka ɗauki kuɗaɗe da ka kalle da za a ba ka asamin shekara goma kai ilimi an baka wahala sai sai ka gaza kai irin na Allah mai gudana ya shiga rami ya shirya wani aji abinci ne ya shirya wani haihuwa ya hito ya ji ya gido abinci wani lokaci abin ban mamaki ya kai da alfiyar da ya kalu abin da yi shirma yana dauke da shi yana ɗariya. wata yake kaga ba har ka karfi ta ba wata mu'jiza ta hanta ba shi sai haka ya ya dauko ni abu ne haƙi babban da ya ninka shi girma yana fiya da shi na gida da shi a gori to shi ne wannan nan kawai sun ishe ka halittun su suna gwada maka kaɗaitarsa da cikan sa wanda ya cikin fitar da shi da abota mai shi kaɗai amma Allah ya ce su kafirai ya murru na alaiha suna biyawa kan ayoyin nan ayu shahidu na halailan na haran suna biya kan waɗannan dalilai dare da yini wa ya murru na alaiha bil ashi wal ibkar suna biya kan su bil ashi a lokacin yamma wal ibkar da lokacin sahiya Allah ya ci wa hum anha mu'ridun suna masu bijirewa la na fiha ba su tunani ga waɗannan ayoyin na Allah wala ya aka biro da kuma ba su la'akari da su su ɗauke su zuwa ga gani girma Allah wala ta ta'ajjab min iradihim an kenan kakkai mamaki da bijirewar da suka yi maka fa inna iradahum an hadhihi al-ayat dalatu ala wahdaniyati Allah bijirewar su ma akan waɗanda ayoyi yana gwada kamalan kudura Allah wa kudurati da isarsa wanda yake a garabu a ajabu saboda Allah bai musu shirya ba sai ka gani cewa nan ma Allah ya gwada bunƙasa ga su da ilimi ga su da basira sun sai da suka yi tanadi abinci su yi komi amma Allah bai ba su bari gane basira gane mahajicin su kasuwanci ba ka iya wujuhul makafi wanda wani ka yi amma an sha haifu sai isko jira tsare da hoto bakin shagon shawon ga hoton gausin suna wanda ka ceto su gobe ya ni kan mai da shi wanda ya bashi shago ya bashi ido ya bashi lahiya ya bashi mata ya bashi ya gausi bai ko guda ba ni kan mai da gausi ya bar wanda ya bashi wannan kamar yadda annabi ayyuba alaihi salatu wassalam yake cewa ya kawai a sada'una ba'ala wa tazaruna a al-khalisi yanzu kuna zama ku dora kiran ba'alu zita gunkin da aka aji shi kuka dauka wani abu وتذرون أحسن الخالقين كبر وان ليس مثل كاو ما صالحك الله ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين كبر الله أبنجد كو ورب آبائكم الأولين ثم كبر الله أبنجد ما هيكين من كنا فرقوا جهد تتوشن ذلك كنا فرقوا الله يسير an lurar da su da hikima amma fa kazzabu fa innahum la muqdarun suka karya ta annabi ayyub alaihi salatu wassalam annabi ilyas annabi ilyas suka karya ta shi Allah ya ce fa innahum la muqdarun suna ma cikin halarta wuta gobe kiyama duk wanda ya karya ta manzo sai ya halarta ta gobe kiyama ta, amma illa ibadallahi mukhlasi sai fa bayin da suka tsabtace shi daga bayan abokin hajji. da wanda suka yi zamani da shi da wani zamani su kan Allah zai tsarkace su ga halartar jahannama gobe da Allah ya sa mu zama cikin wanda aka fice ga halartar ta shi ne aka ce bayan wannan sai ya ambata a gaba cewa ma yi umiru aka ma yu'minu aktharuhum billahi cewa ma yu'minu aktharuhum billahi mafi yawan su ba su imani da Allah illa wa hum mushrikun fa sai sun hada Allah da wani ay la faru aktharu ha'ula'i al-mukaththibin mafi yawan ma su karyata ba su imani da Allah ba min kaumika daga cikin mutane ka illa idza ashara kuma Allah gairan fa sai sun hada Allah da wani sa fa innam yuqirru bi anna Allah huwa al-khaliq za su yi ikrari da Allah ne shi an mai halitta كما يلد أنت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله نعم قل الحمد لله بل, بل أكثرهم لا يعلمون aka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa hadith samai da kasa za su ikirari Allah man yarzuqukum min as-samai wal arda za su ikirari Allah ba kai muku ruwa ba kai bukatun shi Allah ki samu su kaje Allah ki to fa anna tufakun da kaga an ka da ku daga bari Allah zuwa ga wani shi da annai illu Qur'an ta ce bal akasaruhum la ya'lamu su dai mafi yawan su ba su san gaskiya ba ba su san Allah ba sun san ni'imomin su sun tabbatar amma ba su san imanin da ya kamata a ce su bauta shi ne Allah ya faɗa a mahi yawan mutane daga cikin mutane ka ba su imani face sai sun haɗa Allah da wani yukirru da ji anna Allah huwa al-khaliq za su yi ikirari da Allah shi amma ya halitta ar-razzaq mai yawan arzikawa amma wa ya ya'buduna ma'ahu al-asnam sai su bauta ga gumaka tare da su a ce ai wadanda ma na abudu illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ai ba muna bin don mun dauke su Allah ba a hanya ta muka bi ba ne na muka da su su kai mu ga Allah to wa an gunki ka gaida da Allah wanda ko kai ne bai kore ba kuje ba bisa ga ila ya za ya dauke kai kai da ai wannan rashin arziki in mutum ya bar addini bai da addini ya bai da motar da zai samu rashin hankali ta haddada dabbobi zama ta ta dabbobi zama limau wai gunki na yan ajiye cikin daki shi kai mai tsara shi ka shafa mai zai amma kuma shi na tsawa ba da ya sigara ina roƙon ka taimaka min da ni abin da ya rasa ɗin da shi bai baka ba ya yi baka da shi ne ƙarar da abba mai abdullahi na abu ya ce min zalika kauluhum fi talabiyya fi cikin inda suka shirka da allah faɗar da suke cikin gambiyar suke labbai kala shari kala ka labbai Allah mun karba maka ba ka da abokin tare illa sharikan huwa laka face abokin tare nan naka tamliku huwa ma malaka wanda kake mallaka da abin da yake mallaka to in har da shi da abin da yake mallaka duka mai annabi gare shi kuma Allah yake bai son hada shi da la tattakizu min duniya la a awliya min duka Allah ya bari amma duk da haka ido sai ya makauci saboda kaddara sai mu ce rike wani bai ga ba bai zamani da shi bai ga amfani ne ba amma sai ya rike shi yana ta hada da mutane a kai dama an cewa kanal kafiru ala rabbihi ghabira kafiru shi ka taimaka ma Allah ne ba Allah ne ka taimako da shi ka ta hada wallahi kwatta biwan wanga muna sai billahi da biduwan da ka tafi shi wanda mu muna halaka shi amma shi Allah mai bari mai komai ni ya rashin lahiya bai ni an kai fari bai kawo ba ni an kai siya bai kawo an amma shi yana zai kai hidima ga wannan Allah to haka ɗabi'a wanda Allah bai wa shi ya yi ba shi ne Allah ya ce afa aminu an shi ya gashiyatun afa aminu an ta'tiyahum mu. نعم أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون الله يستمر وكتن تركي أفا أملوا هل أنتم أملت أفا أمل هؤلاء المكذبون عقوبة من عذاب الله سن أمل شيء وطاوة عقوبة تدك الله بذاك الظلم سبتك شاه وذاك الظلم وتشملهم تحقي سكبالي سن أمل شيء بذاك الظلم aw ya ce aw ta ake hun musa ko kuma azaba ba ta zo ba amma kiyama ta tsaya a kan ba ga sassan ta zo musu girki ko hum la yashuruna ba su lokacin ta aw ta ake hun kiyama ta bi ahwaliha fa ja'atan ko kiyama ta zo musu da tsoraci tsoracen ta girki min haisu la yashuruna sai inda ba su tsammani wala ya tawakkawuna ba su ma da tun kiyama tana tawa sai kuma kawai ta tsaya haka cewa istifhamu inkari وفيه معنى التوحيد تيجي اقوي معنى التوحيد الله يكتب يا مش متينك قل هذه سبيلي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني نعم وسبحان الله kul ya muhammadu hadi dariqati kace musu wanda ita ce hanya ta wa min haji da kuma tsari na wa na tambayanan ya take mustaji matan da yake gaskiya la iwaje fiha babu karkata a cikin ta kuma wala shakka bani ko kanto wala shakka kuma ba ta da kitarwa adabu ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basirati bisa ga ilimi basira anan ala ilmi an gane ko yana kiran mutane ala basiratin bisa ga irin ya kul dan ka gaya musu haka ya Allah kana kiran mutane bisa ga irin ilimi adawu ila Allah ala basirati ana wa man ittaba ba wai kira mutane ba in ya aka sai abin da kira a da ni da wannan da kira duka mutum mutum kuma mun je zuwa ga Allah ai adawu ila ibadatillahi wa da'ati ina kira zuwa ga awa Allah ba ilmin bani awa Allah biyayya abota mai ala bayani wa hujjatin bisa ga bayani da dalili wa bihatin bayyananna ana wa amana bihi da waɗanda suka yi imani tare da ni duka ra'ayin mutum Allah da kadai ta shi bisa ga ilimi wa subhanallah kuma sarki tabbatar ma Allah ma'ana wa ina tsabtace Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mai an shuraka da abokan tarayya wal da kiyoshi wa ana mu'minun muwahhidun ni ni ne mai kadaita Allah wa lastu minal mushrikina ban zama cikin wanda suke hada Allah da wasu abokan tarayya ba Allah ya ce a gaba na'am wa ma arsalna min qablika illa rijala na'am illa rijalan أتى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا نعم أفلا تعقلون ta gabata ya gwada mana wajibi ne mai kiran mutane mai wa'azi ya zan bisa ga ilimi da manzo Allah ya ce ala basira kenan dole ne kana abin nan da kake kira zuwa gare shi kana da ilimi sananne ka san ka'idojin da'awa gurgudu akwai inda ya kamata ka bayyana ta akwai inda ya kamata ka sassauta akwai wanda kika magana da shi da dalilun akali akwai wanda ka magana da shi da dalilun annabci duk da an ce ala basiratin dole ka kula da dalilan shari'a kuma ga dalilan hankali annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya yi jayayya ga daga yaro ya ce mai wani na ubangiji kada kana maka bauta muna ya ce allah ne su bi wata wanda ke rayawa wanda ke kashewa ya raya ce ah, a inda wannan na kabar wannan lokacin ka ana uhuri uhuri ni ma ina da kashewa a yara ya ce ko ku ce to akwai abin da Allah na yi wannan ba ku ce mina na ku ce inna Allah ya fi bishan su minal mashari fa a ci biha minal magani Allah na da sahi yana hita rana daga gabas hito mana da ita gobe daga yamma ta hito ta yi gabas ni faru babu hita da ta faru sai liki bai da dalili to a shi ka wannan yana bukatar mai kira zuwa ga Allah idan yana da dalili kada ta yi wani hujjace ka ga abin nan da ka kira so da yawa waɗanda suke masu aƙidoji mabambanta suna jayayya a kan addini akwai kiristoci masu shiga kasashen gabas da tsakiya su koyo larabci su san tafsiri su san hadisi ba don su imani da don ɗaya su yi jayayya da musulmi kirista sai ya ce maka ka zo maka ya ce e ka zo ɗakin Allah ka ce e ka kaɗan can ɗaki kuma ka gaskiya ɗaki ne ne ya ce eh, yana nan ciki ka gan shi sai ka ce ƙada yana nan ciki ka gan shi da har ka yi za ka kai mai ziyara ka ga na wurin nan ka ga cikin ɗaki ya kaɗa maka shubha ko bai kaɗa ba eh to shi na ake son kullum mutum ya zama yana da dalili ai kaga ka tambaye shi sarkin garin su halan bisa da abin nan ya kashi cikin ɗaki ne ɗaya na aka gani ai mulki ya kai amma wasu garuruwa bai kusa samu har ya mutu bai zuwa su garin su amma kuma ya tattara ya haɗa mulkin yanki gaba ɗaya ko jiha gaba ɗaya amma zuwa ya san wasu garuruwa in shi bawa ana iya cewa a siffan taki ya mallaki jiha kaza shugaban kasar kaza ne wata jiha bai taba tako ta ba to ina aka mamaki da ubangiji samai da haki sai an gane cikin daki ne aka yarda da shi ne ubangiji ba sai an dace cikin daki daki wurin ibada ne bai shirya ba bayin ta su zo su yi mai ibada su yi su girmama shi wannan don haka nan shi yasa aka ce mutum ya zama bisa ga ilimi sai sai gwargwado wanda abin nan zai kira كوني أجاش يمينا يا كاريا كاريا سبب الله يجي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم هكا. وقولوا آمنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون كان الله يا هلا تكاي جاية دون بيانا دكتيا هلا يشكفكم أهل الكتاب إن بالتي آتنا كيدا dalilai waɗanda suke mafi kyawu جاو يعني an samu mafi kyawu ya halatta ku yi jaya don bayyana to kaga wannan dole ne mai da'awa ya zama yana shirye da sanin dalilan da zai kare martaba ubangiji da shari'arsa kina wannan yana gwada ba in zama mai wa'azi kaɗai ba dole in ta karatu in ta bincike kada ya gama duk da na zaga babban inda ni da shi kenan karatu ya kare a ba mamaki ka fi wani yanki wanda kila a samu wasu makamantan da ilimi kuma ba waɗanda a kan shirya ba Allah ya ke rike shi ne Allah madaukin sarki yake wato fa subhanallahi karki ya tabbatar ma Allah amma ana kuma ni ban daga cikin mushrikai wa nazihu subhanahu wa ta'ala an shuraka'i wal andari wa ana mu'minun muwakkid wa lastu min al mushrikin sai ce wa ba aiko a gabanin ka ba ya Muhammad ba ce mazaje ne ake aiko ba ba mata ba ba hanjali ba wannan aya ta gwada babu annabawa mata hadisin da yazo yana cewa manu bi aminan nisa'i illa sula arba'atun wannan hadisi bai inganta ba aka ambaci asiya matar fir'au aka ambaci maryam aka ambaci su mata guda biyu aka ce su dai na annaba to hadisin bai inganta ba Allah bai aiko ba a gabani annabi Muhammad ba ce maza ce rijalan nuhi ilin mazaje ne muka aikowa gare su min ahalin qur'an kuma ma'abuta birane ba a aiki mutanen ƙauye amma ana ya ɗaukar nabi a kai shi ƙauye shayarwa ko tarbiyya saboda ya san yanayin birni ya mutanen ƙauye shi ne Allah madaukakin sarki su subhanahu wa ta'ala ya ce bai aiki ba face mutane ai min ahalin birane yace wal ayatu raddu ala man ankara an yakuna nabiyyan min al bashari cewa aya tana raddi ga wanda ke inkarin ba annabi ba cikin mutane da yake ba auza an anna fil nisa'i nabiyatu ko yariya cewa cikin mata akwai annabawa aya ta yi raddi gare shi Allah ya ce ba shi aikuwa maza mazaje kuma min ahalin qura ma'ana min ahalin mudul wal amsal mutanen birane la min ahli bawadi ba mutanen ƙauyuka ba qala al-hasan hasan al-basri yace lam yab'ath Allahu nisaa lam ya haɗu lahan da biya min ahalin baje Allah bai taɓa aiko ni ba annabi cikin mutanen ƙauyuka ba Kaɗu da dai wala min al-nisa'i bai taɓa aiko mace ba wala min al-jinni ba taɓa aiko mutum daga cikin ba annabi daga cikin aljanna ba قال المفسرون وإنما كانوا من أهل الأمثال عائلكم متعنين لأن الجراني لأنهم أعلم وأعلم تبر متعنين جرمي سيه تلي كما سيه هابولي وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء متعنين قوي تشين سأقوي جاهل تعال أمر دجفائي والقسوة دكوش زجيا وأن لا تسيريني الأمة ينا دكوش زجيا يجب بدأيبا amma in mutum ya samu addini yana iya ɗebe mai wannan waɗannan jafa'i da kaushin zuciya da wauta Allah ya ce afalam ya tsiru fil ardi fayanzuru Allah ya ce ba su yi duba ba su yi tafiya cikin ƙasa ba fayanzuru su yi duba kaifa kana aqibatul ladina min qabli ya karshen ba waɗanda aka gabanin su ai awalam ya fir ha'ula'il mukazzibuna fil ardi masu ƙaryata aikin annabi muhammadu ba su yi cikin ƙasa ba fayanzuru nazara tafakkurin wa atibari wa atwa tadabburi su yi duba dubi irin na tunani da lura ma halladin umarmin sabiqin abin da ya hauku ga al'ummomin da suka gabace su wa matarihin mukazzibin da kuma fadar waɗanda masu karyata fa ya atabiru da bizalika sai su lura da wannan abin da faru da wasu haka ce wani istifhamu bi tawbihi tambayar ta zargi Allah ya ce to su sani wannan darul akhiratu wallahi idan lahira khairu yahi zama alkhairi lil ladina taqaw wa suka ji tsoron Allah ai ad-darul akhiratu khairu lil mu'minina muttaqina gidan lahira yahi zama alkhairi ga mu'mine wanda suke masu jin tsoron Allah min hadhihi dar da gobe gidan Allah ne ta fi hak qarar wanda ba su tabbaci karewa ta abala ta akilu da ba za ku hankalci wannan ba ka tu'minu da ku yi imani da Allah الله يجزي حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا ربنا عن القوم المجرمين wa daukakin sarki subhanahu wa ta'ala Allah ya kan jinkirta taimakonsa ana hada mu annabi Allah jinkirta taimakonsa yake ga annaba bai ga rabbu da ake sai jinkiri har sun samu daukakar daraja sun yi aiki da daga darajar su ga Allah su ko kafirai sun tun da kansu rayuwa da yawan zulubai shine Allah ya ce hatta idan sai asar rusul ay ya isa rusul min imani qaumi hakkai sun tsaye da tsammanin imanin mutanen su wa zannu annahum qad kuzibu suka tabbatar da cewa dai an karyata su to wannan lokacin da Allah ya sa suka fara tsaye tsammanin samun nasara Allah ya ce daga nan ne Allah ya ce ya ahun nasaruna nan ne taimakon mu zai zo shi ana nufin kamar inna ma'al usri yusra ana haɗa maka tsari da tsanani akwai sauki duk lokacin da tsanani ya yawa to Allah zai kawo sauki duk lokacin da kaga tsanani ya su sauki na nan tare da su da haka ana haɗa maka annaba za a bar su a goge su a ta wahalar su a jarraba su har sai sun fara gani anya ko mutanen da suna imani sai sun yanke tsammani kowansu ya yi abin da ya gaza to sannan ne Allah ya ce sai ja'a nahja'ahum nasaruna sai taimakon ya zo musu inda shidadil farbi lokacin da bakin shi ya tsananta fa fil lahzati allati tastahkimu fiha ashiddatu lokacin da halayya ta hukuntar da tsanani wa ya'khudhu fiha al-karbu bil bilhanaki lokacin da bakin ciki ya kai ga ga makogaro wala yabqa amalun fi ghairi Allah sannan mutum babu inda yake kauna wani samun sanyo sai ga Allah to fi hadhihi lati wannan lokacin na yaji'u nasaru kamilan hatiman fatilan lokacin na taimakon Allah zai zo kamilan cikakke hatiman mai yanke dukkan wata wahala fatila mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya ci fannin jiya man na sai mu tseratar da wanda muka so ai fa najjenar rusul wal mu'minin sai mu tseratar da manzanni da masu imani bihin gare su dunal kafirin ko bayan kuma bayan kafirai Allah ya ci kuma a sani ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين اي ولا يرد عذابنا بما يتم إيه كل عذاب مبدا شنا ده دم كم مي سنني عن المجرمين كبير المجرمي اذا نزل دي سوف غري الله يسي لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولا وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء نعم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يسمع النبي لقد كان في قصته في برسل تتنكس عن بابا أخوة أبي اللورة لأولي الألباب كما سبحانك ai da kan na fi kisat yusufa ikwati cikin kisa an annabi yusuf yan uwansa izatun akwai wa wa'azi wata zikiran wa tazkiratan da ulil ukulin mirati akwai abin tunatarwa ga wannan su hankulan suna haskawa ba hankalin su bai bai gushe ba dama qur'ani an ce liyun jira man kana hayyan wa yahkan qawlu al-kafir don yayi gargadi ga wanda yake mai rayuwar zuciya mutum biyu suka qur'ani yana da wahala karɓar su wanda su zuciyarsa akwai rashin lahiya ko ta mutu ta buga biya kafiri zuciyarsa ta buga biya yana da wahala ya gane qur'ani nan da ka hadari ne kamar rayuwar matacce shi ko munafikin mutum zuciya ta mara lahiya don haka nan mai rashin lahiya bai gane fahimta saboda Allah ya jarrabe shi zuciya nan ba noman take ba shi ne aka ce wannan ƙura'ani gargadi ne wa tafsiratan li ulil uqulin mi'raj gargadi ne da wa'azi ga wanda har da zukata masu hakkaka ma kana hadithan yuftara ba wai ni labari ne wanda aka kirkiro ba ai ma kana hadal qur'anu akabarun turwa aw ahadithun tukutalaqu ko kuma su labarun da aka wa walakin fa da shi tasdiq allazi bai ne yana gaskata littafin da aka bani ai walakin kana hadal qur'an musaddiqan liman sabaqahu min al-kutub as-samawiyyah al-munazzalati min qabl wa yana gaskata littafan da ta gabace su kamar irin su at-taura su zabura su injila waɗanda aka saukar a gabanin shi wa tafsira kullu shay kuma cikin shi akwai rarrabewa tsakanin ko bi ay tibyan kullu ma yahtaju ilayhi min ahkamil halal wal haram wal shara'i wal ahkam kuma akwai rarrabewa bayani ga dukkan abin da al'adar ke bukata zuwa gare shi min kamil halal na hukunce hukunce halaliya ce maka wanga halal ne wanga haram wa shara'i kuma sannan akwai rarrabewa tsakanin hukunce hukunce na shari'u a haɗa maka in wani ya yi kaza ga hukuncin da ya mai. in wani ya yi kaza ga hukuncin da ya kammai wal ahkami da kuma hukunce hukuncen rarrabewa tsakanin mutane Allah ya ce hudan sannan cikin shi akwai shari'a hidaya kan yin dalalati akwai shari'a daga barin bata wa rahmatan sannan kuma jinkan Allah ne min al'azabi da kawai yusaddiqu bihi Ka mutanen da ke gaskata alqur'ani wa ya'maluna bi awamirihi wa nawahihi da ke aiki da umurce umurcensa da kuma hanin halinsa nan sura at tana akan aya 111 duka majority din surar ta kai akan labarin gidan su annabi yusuf da yan uwansa da abin da ya faru da jarrabobin da ya samu da sauransu karantarwa ga al'umma annabi yarwa ga annabi al'umma ga a kuce zuciyar shi a da mai zuciyar shi cewa lalle Allah zai taimake shi sannan karantarwa ga al'umma ta sani lalle duk wanda kai dan uwanka ba ka rasa kana iya ka sami kirki dan wanka ya ya zama maka alkaka in ya zama maka alkaka cin fara kan shi a za ka yi kai kwaikwayo da annabi yusuf kai kwaikwayo da kwaikwayo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara mutanen maka ce musu yayi ma za ta hasabuna ni kuke zato yau ga ce a ba mu san komi kai dan kwarai ne Allah dan kirki wanda ya gadi kirki uba da uba da kaka to haka abin da muka zato kai muna abin nan da Allah ya ce ka da ce izhabu antum mutlaqa duk an take ku babu wanda za a bautar gari makka kowa da ne yanzu ba a bukatar komi gari ku ba a bautar da ku haka aka son kai ma radda Allah madaukakin sarki ya kaddare ka cikin gidan wanda duka zama wani abu sai ya samu tun tun gida uwaye hasashe su kai sai su ga alamu wannan da yana da gaskiya yana tsaron imani in din ba shi kana bai taba sai su ba shi muhimmanci na kwarai na kowa ne ko ba haka ba dan yan uwa su lura ai wallahi babu bai so ni wallahi babu yarda da ni ba za a ji ne ka san duk abin da kai mai mungu ka sani an ka abin da APA ka je ka nemo dubu hamsin daga baya an daga dubu goma sun kai ba ka san abin da kai ba gobe ana baka na shi yarda ga shaidu da bugu kai ke to kaga shi na iya ka cewa mu ba zuwa ne na aka ba muhimmanci gina ga shi ne aka so a'a Allah zai sa cikin biya wani ya samu kamalar kirki kamalar tafiya da'a da biyayya ko ba haka ba to shi ko da dabi'a ɗan adam jubilatul qulubi ila hubbi man ahzana ilaiha to wannan shi na ta faru haka wannan wa'azi na an kai muna cikin gidajen mu muka ga wasu abubuwa mu bi nasoshin alkur'ani da kisoshin magabata Allah shi muna muwafaka da aikata daidai anan muke cewa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi